A ranar Talata ne dai lamarin yadda wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka kashe wata mata mai juna biyu da 'ya'yanta hudu a jihar Anambra ya daɗa yaduwa a kafafen sada zumunta. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa Alhaji tura Ashir Sharif ya bayyana cewa. Duk wanda yake da tarihi ya san irin wannan abin ne ya janyo yakin basasa da aka a Najeriya. Amma gwamnati ba ta yi wani abu da za a kalla a ce ta ɗau abin nan da muhimmanci ba. Saboda haka mu matsalar mu a Najeriya shine shugabannin da muke da su da na siyasa kasar da na sarakuna da wani bangare na malaman addini da bayan kasuwa duk abin da mutumin kudu zai na rashin kyautawa ba za su yi dasi magana akai ba So da shi dan arewa an ɗauke shi kamar shi bawa ne a Najeriya. Faifan bidiyo da ya nuna gawawwakin mutanen da lamarin ya ritsa da su da ke ta yawo a kafafen sada zumunta na ci gaba da jawo muhawara mai karfi inda wata 'yar Najeriya mazauniyar ƙasar waje ke cewa. Sunana Hauwa Mustapha Babura mazauniya a nan kasar Amurka. A gaskiya abubuwan nan suna tayin mana da hankali hankali musamman ma mu da ba mazauna a Najeriya ba kuma zuciyarmu tana Najeriya saboda muna da 'yan uwa da abokan arziki. Ya kamata mu na Najeriya su tashi tsaye su kawo mana agaji. Agajin da muke bukata bai wuce a ɗaukaka shari'a ba irin wannan kashe-kashe da ake yi a cikin addini ko harkar kabilanci babu wanda ya isa ya maganin shi idan ba hukuma ba. Ko menene masu rajin kare haƙƙin bal'adama ke cewa a game da wannan batu ga ƙarin bayani. Sunana Zainab Ahmad wadda aka fi sani da Binti ni ne rajin kare hakkin 'yan adam ne. A gaskiya idan na ce ma na cikin bacin rai abin da ya faru wallahi na yi miki karya Gashi na an kashe mace da tsohon ciki da 'ya'yanta guda hudu amma har yanzu ba mu ji wani mutum a cikin manyan mu ya fito ya yi Allah wadai da wannan abin da aka yi ba wannan ya tabbatar mana da cewa arewa ba ta gaban su saboda mun ga ban ma da da ya tashi a sabon gari har an je an jajanta musu an ba su kuɗi amma mu da yake rayuka mu an mai da shi kamar na kiyashi har yanzu ba mu ji wanda ya magana ba kuma muna sauraron mu ji ne idan kuma ba mu ji za mu fito kuma za mu yi magana kuma muna neman duk wanda yake da ruwa da tsaki ya fito ya yi magana kuma a neman wa wannan baiwar Allah haikinta a nasa bangare dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Yamatu Deba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya Alhaji Yunusa Ahmad Abubakar ya ce wannan hali da muke ciki zai mu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma kusan dai ba za mu iya cewa babu abin da za mu yi ba tattare da wannan kamata ya yi dai bangaren yan sakaci su sake jan damara a fuskanci wannan kalubale kamar da jama'a suke ta tofa albarkacin bakin su suke cewa kamata ya fa a ce kawai ba gwamnati ta Allah wadaran ba ya kamata kuma a bi shi da ainihin hukunci kuma hukunci mai tsanani ma'ana doka dai ta halinta wayannan miyagu an san su duk abubuwan da suke din nan ba a ɓoye suke ba me zai hana hukuma wanda take bangaren executive yan sanda ne da dai waɗanda suka damu da lura da security na ƙasa su tashi su yi aikin su a gano inda matsalar take wannan lamari bai kamata ya gagare mu ba idan bangaren zartarwa za su tashi su yi aikin su gaskiya muna ainihin kalubalantar su da su tashi su yi hoɓɓasa ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoton ne duk ƙoƙarin ji ta bakin gwamnatin tarayya kan lamarin Lamarin ya ci tura. Nima Abdulra'uf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.